daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu ka ta tashoshin VOA afirka mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zango FM. A ƙasar Ghana ma za ku iya jin shirin nan a tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Hakanan kuna iya sauraron wannan tasha duk lokacin da kuke bukata a yanar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci karfe takwas na safe agogon Najeriya kamaru Chadi da niger bakwai na safe agogon Ghana. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki muke muka sake dawa domin gabatar muku da wannan shiri. Babban kotun jihar Filato ta umarci a ci gaba da rike tsohon gwamnan jihar Filato Jonajan a kurkuku har zuwa ranar 24 ga wannan wata. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa wato EFCC ne dai ta shigar da ƙara kotu inda take zargin tsohon gwamnan jihar Filato Jonajan da yin sama da faɗi da kuɗi naira biliyan 6.3. za ku saurari cikakken rahoton ba labaran duniya usman ahmed kabara na tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba za ku ji irin rahotannin da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar ghana a makon nan sannan daga bisani mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi muna kuma tafi da nasiha albarkacin wata ramadana domin zaman lafiya yanzu a fara da labaran duniya tukuna masu saurari assalamu alaikum babamai akalla biyar ne suka tashi da sanyin safiyan yau alhamis a zirin gaza ana kuma kyautata zaton mutum ɗaya ya ji rauni sakamakon tashin bamabaman wakilin murya amurka a yankin heathen modrock ta ce ta ji tashin bamabamai kuma ana jin karan motocin ɗaukar marasa lafiya akan tituna jim kaɗan bayan da bom ɗin ya tashi mazauna yankin sun ce suna kyautata zaton an auna harin bamabaman ne akan sansanonin 'yan ƙungiyar hamas wannan al'amari ya faru ne bayan zanga-zangar da aka yi a wannan mako akan iyakar gaza da isra'ila fiye da mutane 60 suka mutu fiye da 2,700 suka ji rauni jiya laraba jami'in hamas da aka yi hira da shi ya ce 50 daga cikin waɗanda su aka kashe 'yan kungiyar hamas ne saura mutum goma sha biyu farar hula ne ya ce daga cikin waɗanda aka kashe kuma akwai mata da yara har ma da wata yari a 'yar watanni takwas da haihuwa shugaban amurka donald trump ya ya ce a jira a gani tukunna ko za a yi taron kolin da aka shirya tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa kim jong un a watan gobe idan allah ya kai mu bayan da koriya ta arewa ta nuna ta babanta akan bukatun amurka cewa sai lallai koriya ta arewa ta wargaza shirin makamanta na nukiliya shugaba trump ya ce ba su ji komai ba tukunna jiya laraba shugaban ya yi wannan furucin ne a fadar white house ya ce amurka za ta dage akan cewa tilas koriya ta arewa ta wargaza shirinta na makamin nukiliya ta baban yin taron kolin ya faru ne bayan da mukaddashin ministan harkokin wajen koriya ta arewa ya ce kasarsa za ta sake nazari ko za ta halarci taron ko kuma a idan amurka ta ci gaba da dagewa akan sai lallai kasar kasarsa ta za shirinta na nukiliya yau alhamis cikin yardan allah 'yan kasar burundi za su jefa kuri'an jin ra'ayin jama'a ko kuma raba gaddama akan yi wa tsarin mulkin kasar ma. galibi 'yan kasa suna ɗari ɗarin faɗin ra'ayinsu akan wannan zaben domin tsoron kada gwamnati ta musguna musu to amma daga cikin mutane kalilan da suka yi magana shine wani taila mai suna victor kabera taila wanda ya ce shi abin da yake so shine tsaron lafiyarsa da wurin da zai yi aiki ya ce shi wannan kuri'a ba ta da wani muhimmanci a wurinsa domin kada domin ko da za a yi shekaru biyu zuwa uku a nan gaba yan siyasa za su yi abin da suke so ne ya ce mutane abin da ya dame su shine matakan tsaro kwaskwariman da za a yi wa kundin tsarin mulkin kasar da ake cacar baki a kansa zai faɗa wa'adin mulkin shugaba pierre nkurunziza ne daga shekaru biyar zuwa bakwai tun shekarar ta dubu da goma sha biyar shugaba nkurunziza yake jan ragan mulkin kasar shawarar da ya yanke na neman wa'adi na uku a shekara ta dubu da 2015 ta tayar da tarzoma da hargitsi da ta tilasta yawan mutanen kasar da suka kai dubu ɗari hudu barcewa daga kasar jam'iyyar cndd fdd wadda take jan ragaman mulkin kasar ta ce canje-canjen za su kawo kwanciyar hankalin siyasa a kasar to amma masu caccakan wannan mataki sun ce babu abin da canjin zai haifar illa karfa ikon shugaba nkurzizan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'yan sandan kasar malaysia sun kai samame gidan tsohon prime minister kasar najib razak da aka ba da rahoton cewa suna neman wasu takardu a zama wani bangare na wato sabunta binciken abin fallasan cin hanci da ya danganci wato kudin zuba jari na kasar an ga 'yan sanda da yawa a gidan najib din bayan jim kaɗan bayan da ya dawo daga masallaci da ke kusa da gidansa a jiya laraba galibi dai an yi wa najib daurin talala tun lokacin da ya sha kaya a zaben da aka yi a makon jiya haka kuma an haramta wa najib da matarsa fita zuwa wata ƙasa ta waje shi dai najib ya musanta zargin da ake masa 'yan sandan ƙasar suna binciken wannan abin fallasa kuma an hana shi tafiya ana bincikensa akalla a kasashen waje shidda ciki ko har da kasa nan wato nan amurka Ladan Ibrahim a yawa aka ji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Madalla sakamakon karar da hukumar EFCC ta shigar a gaban babban kotun jihar Filato kan tsohon gwamnan jihar Mr. Jonah David Jan bisa zargin sama da faɗi da dukiyar al'umma kotun ta hana gwamnan Beli a zaman da ta jiya Laraba ga Zainab Babaji da rahoto. Babban kotun jihar Filato ta umarci a ci gaba da rike tsohon gwamnan jihar Filato Jonajan a kurkuku har zuwa ranar 24 ga wannan wata. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa wato EFCC ne dai ta shigar da ƙara kotu inda take zargin tsohon gwamnan jihar Filato Jonajan da yin sama da faɗi da kuɗi naira biliyan uku. Alƙalin kotun Daniel Longin ya ƙi amincewa da buƙatar belin wanda ake zargin. Kenan zai kasance har sai ranar 24 ga wannan wata. Tun dai da safiyar yau ne aka tsaurara matakan tsaro a hanyar shiga kotun wanda aka sanya shingaye biyar banda dimbin jami'an tsaro da aka jibge a waje da harabar kotun. Hukumar EFCC dai tana tuhumar tsohon gwamnan jihar plato Jonajan, da wawure naira biliyan 6.3, daga cikin tuhume-tuhume goma sha biyu da take masa. Bayan an karanta tuhuma da ake wa Jonajan, waɗanda suka hada da almubazaranci da karkatar da kuɗin jama'a, cin amana da rashin gaskiya wanda ake tuhumar yaƙi amincewa da duk zarge-zargen da ake masa. bayan an yi ta musayar yawu tsakanin lauyan jonajan robert clark da lauyan efcc rotimi jacobs kan a bada belin wanda ake tuhumar alkalin kotun daniel longin ya ki amincewa inda ya ɗage karar zuwa ranar alhamis a mako mai zuwa Lauyan Jona John Robert Clark ya yi tsokaci kan matsayar da kotun ta dauka. We have applied for bail. We have uh, asked the court to grant us bail in self-recognizance. The court has refused. Ya ce mun buƙaci a bada beli, mun kuma bukaci kotu ta bada belin ne saboda sanin wanda ake tuhumar. Amma alƙalin kotun ya ce ba zai iya bada beli a nan take ba sai ya yi nazarin abin da aka tattauna. A bangare guda kuwa lauyan EFCC Rotimi Jacobs ya ce kotu ta umarci a ci gaba da tsare Jonajan a kurkuku. And his lordship uh, the defendant to uh, uh, prison custody. Well, it's not for me to be satisfied. It's to see that justice is, is being done. ya ce ba zan ce na gamsu ba amma ana bukatar a tabbatar da an yi adalci ne tsohon gwamnan na jihar plateau dai wanda yanzu haka shine sanata da ke wakiltar plateau ta arewa a majalisar dattawan najeriya bayanai sun nuna cewa ya wawure wasu kuɗaɗe da babban bankin najeriya ta ba jihar plateau watanni biyu kafin karewar wa'adin mulkinsa a shekara ta 2015 Jan a wani bayanin da ya shigar babban kotun tarayya da ke Abuja ta hannun lauyoyinsa don a bashi 'yancinsa a matsayinsa na ɗan adam ya ce yana fama da cutar siga. Ya buƙaci kotun da ta umarci EFCC ta biya shi naira miliyan 500 saboda tsare shi da ta yi ba tare da an yi masa hukunci a kotu ba, ta kuma roƙe shi gafara a aƙalla jaridu guda biyu. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria. Za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasa ba, kamar nan sai a ci gaba da shakata da wannan fefen. kada mu na? kurna. marigayi musa dan kwairo masu haro a gyara zama ga usman ahmed kabara da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke hira da wani mawallafi kuma wanda yake da bukata ta musamman ta rashin gani, wato Abdulrahman Awwal, inda muka tsaya yadda yake ba da labarin yadda aka yi har ma ya taso da magana karatu da makamantansu. A biyo mu don jin karashin wannan tattaunawa. To muna jin ka Abdulrahman. to kusan ina ganin Allah dai da ya halicce ni ya halicce ni cewa akwai wani aikin da zan zo in yi a duniya wanda kuma ka ga in ban riga na yi shi ba zan tafi ba mm. dan a ranar da aka ce London za a kai ni mm. babana ya ce a ranar nan ba yadda wata naira hamsin ta kan shi mm. kuma gashi an ce in ba kai ni London ba nan da sati biyu zan mutu to fa to da aka yi wannan maganan a nan take aka samu wani kawuna ya ce akwai wasu mutane yanzu ma haka Allah sa ta dalilin na kasan nan hmm. a samu yadda zan samu haɗu da su ko don godiya masu hmm. wani family ne na Ibro family hmm. yadda wannan Dr. Mrs. Cecilia Ibro din nan da take Cecilia Ibro na Oceanic Bank ta Oceanic Bank da eh Cecilia Ibro eh eh to mijinta shi ne Allah ya sa wani kawuna ya kai hoto na wurin shi yana ganin shi subhanallah wannan yaron ba zai mutu ba Allah sarki sati biyu zai mutu ah. shi London gobe shi kenan sai ba da umarni ya ce ita da ta Cecilia ta mu a London a mana duk abin da muke so. O oh, lokacin ita Cecilia tana London din lokacin. Lokacin tana London daga ma lokacin. Ikon Allah. To haka ne Allah ya sa aka yi to kuma shi maganar makarantar hmm. babana ma da ya samu min admission a Pashali School for the Blind na Lagos. Da ya samu admission a makarantar aka zo za a kai ni yan uwan shi suka ce a'a wato Allah ya jarabce ka da ɗa maka ku za ka kai ma yarba su kashe shi ko? To in ba za ka iya kula da shi ba mu za mu kula da shi. To dole sai aka ajiye ni. sai da aka zo aka ci labarin makarantar makafi a jihar Niger sai aka ce to a rika kai ni tun da wannan zan je ne in dawo mm. lokacin da na zan samu kafin zuwa makaranta kenan mm. har ka samu ka gama to kaga ka danke to so na rubuta wannan to me ka karanta a jami'a eh, a jami'a a jami'a me ka karanta eh bayan na gama secondary school na tafi COE ne na that's College of Education na karanta Islamic Studies Social Studies mm. da na gama daga nan kuma na koma National Open University nake karantan peace studies and conflict resolution yanzu mm. yanzu haka ma riga na gama wannan course ba ina kan shi yanzu haka to Allah ba da sa'a eh. so da na rubuta wannan tarihin sun rubuta wasu abubuwa wayanda kamar challenges din da makafi ke samu a society mm. na ba da ire-iren challenges kamar challenges da abin da shiga neman aure mm. challenges na rashin tsaro mm. challenges na eh, tsadan rayuwa da karatu mm. challenges dai ga sunan dai na dan lissafo su dai ba laifi eh. da na koma kan eh. kuma sai na yi mm. na yi wani bita akan abin da ya kamata gwamnati ta yi mana na dokoki wanda in aka yi wayannan dokokin za mu zauna a Najeriya lafiya lau ba tare da wani ya tsangume mu ba mm. mu ma mu na cikin yanci da walwala kamar yadda ya kamata kowa ya zauna. Mm. To amma bayan nan kuma eh, eh, sai na faɗi. Eh, da kai baya kaɗan. A cikin irin challenges da kace wato kalubalen da ku mutane masu bukata ta musamman kuke fuskanta. Za ka ɗan iya gaya min daga perspective ɗin naka a turance ta mm. ɓangaren ka yadda ka kalla abu? Na farko muna muna fuskantar matsala da society. Mutanen gari. Saboda su society sun ɗauko kasawa sun jefa mana. Mm. Sun ce kawai mun na kasa. Kun na kasa. Mm. Saboda haka mun kasa. mun kasa tun nan kalmar da aka fara mana illa da shi an jefe ku da ita tun farko saboda haka yanzu idan na zo ka maka zan eh, na zo ce zan iya wani abu sai ce a'a na kasashe ya za a yi a kasashe mm kaga ina jin in akwai wata matsala babu kamar wannan mm. in ba haka duk abin da mai gani ke yi to mara gani shi ma akwai ta yadda zai iya yi wannan abin in ya samu kulawa ta musamman. Mm. Kamar tun da aka jefe da wannan kasawan to wanda ya ɗauki wannan kasawan ya kalle shi cewa lalle shi fa kasashe ne hmm. to haka zai cigaba da kasawa haka dai zai zauna abin shi to mu hmm. irin wannan ne ba mu ɗauka ba don kake ji na nan hmm. nakan yi importing motoci daga america in sayar ina da kamfanin da ke harkokin fenti da su pop da su komin da ya shafi finishing na gida eh. to kuma banda wannan ina kan Eh, na kan yi a ah, importation na kusan komai ma shigo da kaya mm, shigo da kaya ko meye ne suke ko eh, mm. ko da riguna ne mm. daga ko ina a duniya ina iya ɗauko shi to kaga tunda makanta bai hana ni yin wannan ba to ina ko kasawa ya gani ya zo ba kasa tunda nake sayo ba ta sayo makaho abu kuma wasu sai da za su su saya ba dole sai sun neme ni duk da ina makaho su hakura saboda kai kai ka gano na eh, can ni na gano shi to ka gani alhamdulillah to a ciki da kana maganan ka taɓo wani abu kuma a ƙarshe a littafin me kuma ka taɓo eh to na taɓo wani abu wanda ya sa za a kalli su ma na kasassu a matsayinsu na 'yan adam mhm. saboda kaga wasu mutane sukan ɗauka na kasasu kamar wasu masu mai ne kamar wanda ba su iya yin laifi ba mm. saboda kai zaman su makafi ta iya tunda ba su gani mm. kaga ba za su iya yin laifi ba mm. to kaga nan an cire su daga zama ɗan adam an lantar da su can eh, sai muka dawo da ɗan adam eh sai ce a'a su ma fa yadda kowa yake haka suke suna da ire-iren crimes inda in ta taso Mm. suna iya committing eh, wanda kuma ya sa so ma in ana bincike-bincike mm. ya kamata ana binciken al'amura su su ma don abinda kenan idan aka kasa amfanuwa ga da amfanin kwakwalwansu mm. ba za a iya kare kai daga cutan da ke iya tasowa daga wurinsu ba in har zai taso to bayan nan kuma sai na yi eh, bayanai kuma akan yadda ake kula da makaho kamar yadda in kai bako makaho yanzu yaya za ka yi da shi a ɗaki menene ya kamata ka sanar da shi in za ka ce in kana son ka yi makaho kwatance in kamar zai ci abinci maimakin da za ka kama hannun shi ka ce ga kop ka kama hannun shi ka ce ga cokali ka mm. kama hannun shi ka ce ga wurin wanke hannu mm. akwai magana za ka yi da baka kadai mm. sai ya gane cewa ga inda kake nufin cewa cokali yake kuma in ya duba can zai ga cokali. akwai maganin akwai yadda zaka shirya mai wuri mm. eh, komai da komai dai har da kalaman da makafi ke amfani da su wa'anda wasu mutane ke ganin kamar ba su kai su amfani da su kamar makafi ce ai na gan ka jiya mm. sai mutane su ɗauka to ya za ka ce ka gani jiya eh kuma za ka gani domin ma kuma na da irin namu ganin mm. kai na amfani da na fassara wasu kalmomi wayanda mutane ke tunanin cewa makaho ya yi kaɗan ya yi aiki da su saboda babu yadda za a yi ya yi aiki da wayan kalmomi Ashe akwai. Na yi bayanai hmm. akan yadda makafi ke amfani da wayan kalmomi kuma na ware wani bangare musamman na yi bayanai akan ciwace-ciwace waɗanda ke kawo makantan ma. Hmm. da kuma galibi abin da ke kawo su da kuma abin da mutum ke iya yi don ya kiyaye kanshi daga su da kuma waɗanda ma ba su da magani don kasan kamar glaucoma hmm. a sanin bature glaucoma bai da magani in dai aka diagnose mutum cewa yana da glaucoma hmm. sai dai roƙi Allah ko ya cika da wuri don in bai cika da wuri ba da kan in bai makance to kaga don na bayanai a su saboda za ka ga mutum yana da glaucoma ya tashi ya je Egypt ya tashi ya je India ya je can ko dai akwai da za a wato ɓata lokaci yake kila yana kan hanyar dawowa ma sai ya makance ya bata lokacin ki in glaucoma ne in dai aka gan shi mm. to in dai a duniyan bature ne mm. to sai dai a yi haƙuri a ƙasashen mu akwai mafita in mutum yana da wannan glaucoma din gaskiya ko da akwai mafita ba ta riga ta bayyana wata tukunna haka dai ake kama da ita mm. sai dai a lallaba sai dai a lallaba kawai eh. to duk mun bayanai akan waɗannan ire-iren abubuwa Eh, mun gode sosai da ka samu damar tattaunawa da mu Malam Draman. Allah Ubangiji kuma ya ba da sa'a ya sa waɗanda aka yi abin su amfana. Amin. Yawwa. Na gode To a madadin Abdulrahman na awwal da ya samu tattaunawa tare da mu a shirin na kasa ba kasawa ba. A madadin Mustapha Nasir ba tsare da ya taimaka wannan shiri ya kammala. Da ma Julie Lazarus Gresham da take haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara. Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. mu zama lafiya. To a kasance da mu mako na gaba insha Allahu domin jin wani sabon shiri ko kuma ci gaba. Batun dogaro da agaji da kasashen Turai da Amurka da kasashen Afirka suke yana daga cikin batutuwa da wasu daga cikin jaridun Ghana suka yi sharhi a kai ga rahoton Rirwan Abbas. Yau za mu so sharhin jaridun ne da babban jaridan kasar Ghana wadda babban labarin ta shine bankunan muna da juriya. Uwar gida LC Ado Awazi, mukaddashiya na biyu na bankin Ghana ce ta yi wannan jawabi yayin wani shawarwarin karin kumallo da Graphic Business Standard Bank a nan akara sai kuma wannan labarin a daily graphic har yau an yi kira ga kasashen afirka kas su daina dogara ga ainihin agaji daga kasashen turai da amurka gwamnati wannan labarin har yau daga jaridar daily graphic shine gwamnati na agazawa masu kananan kamfanoni gwamnati na taimakawa ƙananan kamfanoni masu tasowa an ware kuɗi gana sidi miliyan 60 domin tallafa musu sai kuma jaridar today wadda babban labarinta shine ppp ta farwa gwamnati tana faɗan cewar tana yi wa tsarin mulkin tsakiya makarkashiya har yau dai a jaridar today matasar gbawe da weja sun sa kafa sun haure tsarin nan na banyan jami'an ƙananar hukumomi Sai kuma jaridar The Finder. Babban labarinta ita shine kamfanin nan na wato kamfanin tace man kasar ghana hakikanin gaskiyar lamarin Minister manan ma'aikata da kuma hukumar ta to sun shawarta sabon matatan a ranar sha uku ga watan disamban shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai har yau dai a jaridar the finder musulmai sun soma azumin watan Ramadan. Jaridar da Independent tilas ne dukanmu mu nuna damuwa game da shaye-shayen kwayoyi na tramadol inji tsohon shugaba Mahama. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times babban labarin ta yau shine fatale suna rajista domin samun kayan aikin gona. Jaridar ta ce wasu mutane da ba a gane ko su wane ne bane a cikin jihar sama maso yamma suna amfani da katinan shaida na matattu da tsofaffi suna rajista domin a basu kayan aiki karkashin shirin nan na shuki don abinci da kuma ayyuka. Daily Heritage. Babban labarin ta shine rukurutun sojoji guda ɗari biyar da ɗaya da aka kora na nan suna sha da hukuma sun kai ƙara ga majalisar dokoki game da rashin gaskiyar labarai da ake yayatawa. Har yau dai Daily Heritage jam'iyyar NDC ta yi kiran ƙungiyar 'yan Asaman a Samankasi ta yi kiran shugabannin ƙungiyar 'yan balantiyar a saman kasi. Da wannan sharhi na Heritage muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Lamuk ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas, albarkacin wannan wata na azumi ga nasiha kan zaman lafiya. ina tare da Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid shahararren malami a Najeriya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar har zuwa ƙarshe. Allah subhanahu wata'ala yace ku ne ku al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama kuka cancanci ku zama mafi alkhairin al'umma wanda kuke umarni da kyakkyawan aiki kuke hani daga mummunan aiki. kaga wannan umarni ne da bayani da Allah subhanahu ya yi al'ummar musulmi su yi wa'azi to wa'azin nan in ya shiga cikin zukatan mutane to za ka ga musulmi ya san musuluncinsa hakikar sani ya san haƙƙinsa da yake kansa ya san haƙƙinsa da zai bai ɗan uwansa musulmi kuma ya san haƙƙinsa da zai bai wa ɗan uwansa wanda suke zaune a ƙasa ɗaya domin akwai uhuwa islamiyya akwai uhuwa waɗaniya akwai uhuwa insaniya wato akwai yan uwantaka ta jini akwai yan uwantaka ta addini daya akwai yan uwantaka ta zaman ƙasa daya akwai yan uwantaka ta kasancewar ku dukkan ku yan adam Allah subhanahu wata'ala ya daraja dan adam kowane iri ne saboda haka a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yana cewa قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin Allah subhanahu wataala ce kul ka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta hanyan nan ta musulunci ad'u ila Allah kuma ina kira zuwa ga Allah ala basiratin kira a kan basira menene basira duk mai wa'azi ya lura da damuwar al'umma ya faɗi abin da zai taimake su su warware matsalolin tsakaninsu wannan matsala ta aƙida ce wannan matsala ta ibada ce wannan matsala ta zamantakewa ce tsakaninsu matsala ce tsakanin shugaba da mabiyi matsala ce tsakanin uba da ɗansa matsala ce tsakanin miji da matarsa matsala ce tsakanin ɗalibai da principal ko da headmaster a makaranta ko da vice chancellor a university wannan matsala dai matukar sun tsaya sun yi wa'azi ala basiratin to kowa zai fahimci haƙƙinsa ya tsaya a haƙƙinsa ba zai shiga haƙƙin wani ba To Ubangiji Allah ya samu dace ana tare da sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe uku da minti ashirin da biyar na Asbahi. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku ayoyi ko mana ko kuka bari a akwatin saƙonni. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Amerika. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarabawa daga jihar Sokoto tare Najeriya. ina so amfani da wannan dama tana tana yan kwana musulman duniya baki daya muna sake zagaye wannan wata na ramadan da fatan allah sa mu azumi mu kabuli mu yi ibada yan wadda allah ke so ba haka ina son ƙara amfani da wannan dama ta kira ga yan kwana yan kasuwa da jin allah mu tsoron allah wajen rage farashin kayan da muke sayarwa duba da ganin yadda mafi yawan kaya sun rage amma sau da yawa zaka yan kasuwan a wannan lokacin na ramadan suna ƙara ma kaya kuɗi domin neman dukiya wadda za a bari a duniya ya kamata a ce gaskiya mun tsoron Allah baki ɗaya Allah taimake mu Allah sa mu yi azumi kabuli na gode kwarai gidan rediyo Amerika sunana Abdulrashid jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare Najeriya. sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC karfe uku da kusan minti 27 ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Shugaban kwamitin leƙen asiri na Majalisar Dattijan Amurka Richard Barr ya ce binciken da kwamitin ya yi ya nuna shishigin da rashi ta yi a zaben shugaban kasar da aka yi a shekarar 2016 domin taimakawa shugaba trump ya lashe zaɓe jiya laraba shugaban kwamitin wanda kuma dan jam'iyyar republican ne ya yi wannan furucin ya ce babu dalilin da zai sa a yi ta baban sakamakon binciken ba ya ce ba tantama babu rasha cewa rasha ta yi katsalandan a zaben mukaddashin shugaban kwamitin makwana. dan jam'iyyar democrat ya yaba wa aikin da kwamitin ya yi ya ce shugaban rasha vladimir putin da kansa ya ba da umarnin kasar ta yi shigi a zaben da nufin taimakawa donald trump domin ya kada hillary clinton ta ci zaɓe babamai akalla biyan ne suka tashi da sanyin safiyan yau alhamis a gaza ana kuma kyautata zaton mutum ɗaya ya ji rauni sakamakon tashin bama wakiliyar murya amurka a yankin heather modrock ta ce ta ji tashin mai kuma ana jin karan motar daukan marasa lafiya akan tituna jim kaɗan bayan tashin waɗannan man mazauna yankin sun ce suna kyauta zaton an auna harin bamabaman ne akan sansanonin 'yan ƙungiyar hamas shugaba donald trump na amurka ya ce a jira a gani ko za a yi taron kolin da aka shirya tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa kim jong un a watan gobe idan allah ya kai mu bayan da koriya ta arewa ta nuna ta baba a kan bukatar amurka cewa sai lallai koriya ta arewa ta wargaza shirinta na makaman nukiliyar shugaba trump ya ce ba su ji komai ba tukunna jiya laraba shugaban ya yi wannan furucin a fadar white house ya ce amurka za ta dage akan cewa tilas fa koriya ta arewa ta wargaza shirinta na nukiliya yau alhamis cikin yardan allah kasar burundi za su jefa kuri'a na jin ra'ayin jama'a ko kuma raba gaddama akan yi wa tsarin mulkin kasan kwaskwarima galibin 'yan kasar suna ɗarin faɗin ra'ayinsu akan wannan zaben domin tsoron kada gwamnati ta musguna musu. To a gaishe ka, da haka Allah ya mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na jimma'i Ali. Kamar na madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Malam Daryl a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.